Dama tun dawar shugaba Buhari Najeriya daga jinya a goma ga watan Maris ya bayyana aniyarsa ta sake komawa asibitin na London. Yana mai cewa bai taɓa samun jinya mai tsanani irin wannan ba, da ba da shawarin mutane su guji shan magani ba tare da izinin likita ba. Wannan fita ta shugaban bayan karbar matan cibok 82 ta zo bisa ka'ida kamar yadda saba na mika ragama ga mataimakinsa Farfesa Yemi Osibajo domin ya zama mukaddashi. Ministan Shari'a Barista Malami na daga jami'an da sukan samu damar ganawa da shugaban da nuna jikin nasa da sauki. Alhamdulillah idan ana cikin damuwa ta rashin lafiya magana ta daga ce mu'amalar bayani aiki bata taso ba. Eh, kamar yadda ka fahimta wannan bayani wanda na ce ma mun yi da shugaban kasa a lalace ya ɗauki minti talatin zuwa awa daya Idan ana ta kai magana kaya bata taso ba so kasancewa an yi magana ta danganci mu'amala aiki to ya nuna ma da cewa gaskiya al'amari shine ana cikin koshin lafiya ana da fata ga Allah da cewa ya ƙara ƙarfin jiki hakanan shi ma masanin shari'a Yusuf Sallon mutum biyu ke ganin addu'a ga shugaban ne mafi ala tun da dai ya bi ka'idojin doka. sa'an nan kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin mutane waɗanda suke yin maganganu wanda bai dace ba dangane ga wannan rashin lafiya da shugaba yake fama da shi. Kamar yadda muka sani kowane dan adam a duniya mutum ne ajiz wanda zai iya rashin lafiya zai iya samunsa kuma zai iya zuwa asibiti ne magani. Don haka shugaba Buhari mutum ne dan adam ne irin kowa musamman kasancewan shekarunsa sun haura saba'in shekaru ne wanda ake ganin ganin lalle dole duk mutumin da ya kai wannan shekaru akwai yiwuwar wataran zai iya kwantawa rashin lafiya a don haka wannan ba zai zama uzuri ba a dauka ana ta siyasa da shi wasu suna maganan cewa ya ajiye bar mulki ya kai takaddan sallama da waye duk wannan ba magana bane wanda ya dace babban abin da ya kamata mu masa shine mu masa addu'a a wannan lokaci Allah ya kai shi lafiya kuma ya sa ya dawo lafiya ya zo ci gaba da ayyukan da yake ma kasa manomi Isa Tafi da Mafindi ya ce shugaban ya kawo nasara a Najeriya duk da batun jinyar da ake yi abubuwa da yawa suka bayyana wa'inda kuma suka nuna cewa Nigeria ƙasa ce wacce take neman shugabanci kuma ta samu. Kuma dama Buhari ya yi alkawari zai yi abu uku, zai kawo tsaro, zai farkar da tattalin arzikin ƙasar nan. Yau in ka je gefen noma, mutum ma ya kuskura ya je kamar Karim Lamido, ya je ya ga noman rani da aka yi na shinkafa. Inda da noman damina zai baka buhu ashirin a hekta ɗaya, yanzu ana samun fiye da buhu ɗari. fadar shugaban dai ta ce likitoci ne a yanzu za su faɗi wa'adin da shugaban zai zauna a asibitin london nasiru da kayan murar amurka daga abuja najeriya